وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah ta'ala wacce kaddarta haɗu mu cikin wannan masallaci masallacin al-Imam Ibn al-Qayyim dake kan wannan babban layi layin alhaji mutum yawa Allah ta'ala ya gafarta masa a nan cikin tudun jikin ma'adu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yanzu muna yammacin biyar ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da shekara 1439 da kuma shi ya zo daidai da 21 ga watan mai shekara ta 2000 da sha takwas miladiya muna cikin suratul an'ami mun karanta ayar farko a yau kuma za mu tashi kan aya ta biyu insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين نعم. الله تعالى يجيب هو الذي خلقكم من دينه Allah ta'ala shi ne wanda ya halicce ku daga turbaya shi ne wa huwa allazi khalaqakum min tin shi ne wanda ya halicce ku daga turbaya Sun thumma a jalan sannan ya ta maku lokacin mutuwa wa ajalun musamman ku. ya kuma ta wani lokacin lokacin tashin alkiyama wanda ya bar ma kansa sani sun ma'antum tamtarun duk da haka kuma kuna jayayya kuna kaddama kuna musu akan cewa Allah madaukakin sarki ba zai ta da ku ba kuna musu akan cancantan Allah ta'ala wajen a shi da bauta cancantan Allah madaukakin sarki wajen samar da dukkanin komai. gane jama'a da kyau wato abinda ayat ta kunsa kenan huwa alladhi khalaqakum min tin ubangiji ta'ala shine wanda ya halicce ku daga turbaya ma'ana Allah ta'ala ya halitta ku da ƙasa bayan ya kammala halittan ku da ƙasa sun makaza ajalan sannan sai ya sanya muku lokacin mutuwa gane ko ya sanya lokacin mutuwa ko mu na akwai lokacin da zai rasu kowa Allah ta'ala ya rubuta masa ran da zai bar wannan duniya ba za a jinkirta maka ba kuma ba za a ɗaga ma kafa a kara maka ba bai da wasu ayoyin alkur'ani suka nuna mun ga da jama'a da kyau bal ma a nan wurin Allah ya ce sun makaza ajalan sannan Allah ta'ala ya yanke wani lokaci da a wannan lokacin za ka rasu Allah ta'ala ya sanya wani lokaci wanda a wannan lokacin za ka bar duniya kowannen mu bangiji ta'ala ya rubuta ranar da zai bar duniya sai ya ce wa ajalun musamman inda sai Allah ta'ala ya sanya lokacin tashin duniya kuma gaba daya shine al'ajalu na biyu al'ajalu na farko lokacin mutuwan ɗaiɗaikunmu al'ajalu na biyu lokacin tashin duniya gaba ɗaya da duniya duka za a tashe ta gane ko to lokacin mutuwan ɗaiɗaikunmu akwai waɗanda suka sani banda Allah su ne mala'iku mala'iku da Allah ta'ala yake ƙaddarta su ko kuma mala'iku da Allah ta'ala yake sanya su su rubuta lokacin da bawa zai zo duniya da lokacin da zai bar duniya su rubuta irin arzikin da bawa zai yi a duniya su rubuta irin yalwa da bawa zai samu ko kunci a duniya kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahih bukhari da sahih muslim ina fatan mu zai da to waɗannan mala'iku din sun san sa'ad da kun mu za su rasu domin ai su suka rubuta lokacin da zaka zo duniya kuma su suka rubuta lokacin da zaka bar duniya to wato ajalin mutuwan kun mu wannan ubangiji ala bai bar ma kanshi shi kadai sani ba a'a ya yarda mala'ikunsa su san lokacin mutuwar daidaikunmu wasu daga cikin mala'ikunsa ina fatan mun gane da kyau amma wani lokaci ne Allah ta'ala ya rufe saninsa ga kowa ga mala'iku da mutane da aljannu ba wanda ya san wannan lokacin sai shi kadai kawai lokacin tashin alkiyama gane ko wannan kam la hali li waqtiha illa hu ba wanda ya san lokacin sai shi Allah madaukakin sarki shi kadai ina fatan mun gane da kyau da Allah ta'ala ya faɗi cewa shi ya halicci mutane daga turbaya sannan ya sanya wa mutane duk lokacin mutuwa wadda har ya sanar da mala'iku sanin lokacin mutuwan daidai ku sa'annan ya sanya lokacin da za a yi tashin alkiyama yake banci kanshi da sanin lokacin a gefe guda kuma sai aka cimma kafirai suna musu akan cewa za a tashi alkiyama ko ba za a tashe ta ba kafirai sai suna ɗauka ma ba za a tashi alkiyama ga amal na kafaru Allah yi ba su sun ɗauka ma gaba ɗaya ba za a yi tashin alkiyama don gane ko suna ganin ba tashin alkiyama shine sun ba antum sun ba antum tamtaruna sannan cikin ku ana samun masu jayayya akan cewa Allah ta'ala ba zai tashi alkiyama ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau sannan ana samun waɗanda suke wa Allah shirka ba sa kaɗai tashi suna jayayya wajen su kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da bauta ga Allah mun fahimci wannan da kyau waɗannan aya waɗannan aya wato huwa ladhi khalaqakum min dinin Allah ta'ala shine ya halice ku daga ƙasa malamai suna da maganganu kan waccan nan aya musamman wannan gaba na khalaqakum min dinin ya halice ku daga ƙasa ne ko da yawa daga cikin malamai suka ce dan adam aini da kai ba da ƙasa aka yi mu ba da mani ne tare da za zo cikin sha Allah cikin wasu ayoyin alkur'ani to amma sai gashi a waccan nan aya Allah ta'ala ce khalaqakum min tin shi Allah shine ya halicce ku daga ƙasa al-imam ibn ashur a tafsirin sa yace annahu khalaqa asalan nasi wa huwa wa huwa al-basharu al-awwal shi Allah ta'ala ya halicci asalin mutane wato mutum na farko a duniya shine annabi adam min dinin shi kam da ƙasa aka yi shi fakana kullun bashari raji'an ilal al min ad-din wannan ya sanya kowane dan adam kowane mutum shi ma akan koma da zuwa ga asalin halittar babansa inda an halitta babanka annabi adam an halicce shi da ƙasa to shi yasa kai ma ake cewa an halicce ka da ƙasa amma an ba haka ba kai asalin sinadarin halittarka ba kasa ba ne sai dai babanka na farko adam shine wanda aka halitta da ƙasa bi zuwa ga gadon gidanku gadon mahaifinka na farko adam shi yasa ake cewa an halicce ka da kasa gane ko kare da imamul qurtubi Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin tafsirinsa yake cewa al-ayatu nan aya labari Allah ta'ala yake bayarwa akan cewa ya halicci mutane da ƙasa wa fi ma'anaha ku amma wajen fassara aya wajen fassara khalaqakum min tin akwai zantuttuka guda biyu da malaman tafsiri suka yi da malamai zarata ilimi sun yi zantuttuka guda biyu a ɗaya daga cikin zantuttuka ɗin nan yace wa huwa wa alayhi al-akthar anna al-murada adamu alayhi salam mun gane ko yace wannan zancen da farko shi yafi shahara wajen malamai a wuri ne kuma shine malamai suka fi fassara wacan suka fi fassara wacan nan aya da shi da yawa daga cikin malaman tafsiri da wannan fassara suke fassara wannan gaba na cewa khalaqakum min dinin Allah ya halice ku da ƙasa wajen aka bar karatun a haka zai nuna da ni da kai da ƙasa aka yi in gane ko to shi yasa malamai ga akwai haƙƙin su yi bayani me Allah ta'ala yake nufi da cewa ya halice mu da ƙasa suka ce annal murad adamu alayhi salam abin nufi annabi adam babanku kakanku na farko adam shine aka halice shi da ƙasa wal khalqu naslu su ko sauran halittu gaba daya ba ma dan adam ba kawai ba mutum ba hatta raƙumi da sa da akuya da doki gabaki ɗayansu tsantsan annabi adam halittu gabaki ɗayansu tsantso ne asalinsu daga adam annabi adam suke al-imam al-qurtubi sai ce wal farqu yudafu ila aslihi shi ko kullun reshe ana tanganta shi zuwa ga tushensa idan ne ko za ga kai aiko makaranta ka je an tashi za a kira sunanka ba a wadatuwa da sunanka sai an hada da nawa sai an hada da na babanka wani ma ya hada da na babansa da na kakansa saboda ai kai reshe ne bai asalinka mahaifinka to shi yasa akwai wadatuwa kadai a kira sunan mahaifinka ba ta wato a kira sunanka sai an hada da na mahaifinka kamar yadda kai yanzu nan dan adam tarihinka ba zai cika ba har sai an koma zuwa ga asalinka ina ne asalinka waye asalinka annabi adam tun da shi annabi adam din da ƙasa aka yi shi to kai ko da ba da ƙasan aka yi ka ba ya halatta Allah ta'ala ya ce ya yi ka da ƙasa ina ma'anan haka ya halicci babanka wanda shine asalinka da ƙasa ina fatan mun gane jama'a da kyau al-imam ya yace ai shi komai ana komawa da shi zuwa ga asalinsa zalika qala khalaqakum bil jam Ya sa Allah ta'ala ce khalaqakum min tin sai Allah madaukakin sarki ya kawo shi a matsayin jami'i ina fatan mun gane bai ce Allah da ya halitta ku ba sai ce Allah da ya halitta ku ya halice ku da ƙasa gane ko me yasa ya ce ya halice ku da ƙasa dubi zuwa ga cewa kakanku na farko annabi adam shi da ƙasa ɗin aka yi shi mun gane ko ya koma da ku zuwa ga asalin ina fatan mun gane da kyau wannan shine fassarar farko wadda malamai suke yi kuma malaman da suke wannan fassarar su suka fi yawa malaman da suke fassara cewa huwa allazi khalaqakum min tinin ثم قضى عجلا وعجلا وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ما لم تسكي وانا فسر فسر لفظ دين da ƙasa sa'annan kuma su ce abin da ya sa Allah ta'ala ya ce ya halice ku da ƙasa ya koma ne zuwa ga asalinku annabi Adam malaman da suke wannan fassarar su biyawa. yawa sama kuma akwai wata fassara mun gane ko ita ce fassarar da malamai suke cewa an takuna nutfatu halaka Allahu min tinin alal haƙiƙa. abin da sa Allah ta'ala ya ce ya halice ku da ƙasa an kalli asalin ruwan maniyyin da aka halice ka kai ɗan adam asalin ruwan maniyyin da aka halice ka ai an cakuɗa ruwan maniyyin da ƙasa gane ko ma'ana tun matan da ta ɗauki tun matan da ruwan mani ya shiga cikin mahaifanta to kafin a juyar da wannan ruwan mani ya zama halitta na ɗan adam sai an takuɗa shi da wannan ƙasan da muke ganinta Mun gane ko sai an ɗiba wani ɓangare na wannan nau'in na ƙasan nan an takuɗa an yi misnin wannan ƙasan da wannan maniyin da ya shiga cikin mahaifa sai a takuɗa sannan sai a samar da halitta ta ɗan adam mun gane da wa'a da kyau suka ce bayan an cakuɗa ruwan maniyi da wannan ƙasan sun makallaba ha hatta kanal insanu minha daga nan sai a juyar da cakuɗaɗɗen ruwan maniyi mai gauraye da ƙasa sai a juyar da shi sai ya koma ɗan adam ina fatan mun gane da kyau haka babban malamin tafsiri al-imamu haka ya fassara wajen nan aya shi yana cewa Allah ya ce ya halice ku da ƙasa dubi zuwa ga asalin ruwan maniyin da aka halice ku da shi an cakuɗa wannan ruwan maniyin da ƙasa kuma ya dogara da wata ruwaya da al'imamu abu nu'aimin al'asfahani mun gane ko al'imamu abu nu'aimin al'asfahani ya yi ruwaito ta ba shi kaɗai ba hatta al'imamun kurtubi ma ya ambaci watan ruwaya daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi dan mas'ud gane ko abdullahi dan mas'ud yace annal malakal muwakkalu birrahimi mala'ikan da ake wakilta shi ya kula da mahaifan mata inda daga nan ne ake kyankyashe duk wani na da ka gani a duniya mun gane ko sai ce to mala'ikan da aka wakilta kan kula da mahaifa na mata in mace ta samu ciki ya kula da wannan cikin ya a akudun ya kan ɗauki ɗugon mani lokacin da ya shiga cikin mahaifan mace fa yatabuha ala kabbihi sai ya sanya wannan ɗugon maniyin a hannunsa sun ba ya kulu sai wannan mala'ikan ya ce ya rabu muhallaqatun aw ghayru muhallaqa ya Allah wannan ɗugon maniyin da ya shiga cikin mahaifan matan nan ta nufaci kana so ka mai da shi halitta ya zama mutum ko ko ka da wannan bukatar wannan dugon maniyan za a tsiyayar da shi ne watannan matan za ta tsiyayar da shi ne ko ko za ka juyar da wannan dugon maniyan ya zama halitta ya zama dan adam wato mala'ika zai ba ubangijinsa zai ma Allah ta'ala watannan tambaya mun gane jama'a da kyau fa in qala muhallaqa in Allah ta'ala ya ba mala'ikan ansa ya ce i wannan maniyyar da ke hannunka yanzu wanda ke cikin mahaifan baiwa Allah nan zan halicce shi ya zama ɗan adam kala ya rabu sai wannan mala'ika ce ya Allah ya ubangijinmu wa mal rusku wa mal asaru wa mal ajal to wani irin kwatankwacin arziki ne zai yi a bayan ƙasa kafin ya mutu me Allah ya rubuta masa na wadata gane ko nawa zai tara nawa zai samu kafin ya mutu me zai ci me zai sha me zai zama na tuba me zai zama na gida duk abin da zai ɗauki ma'anan arziki to me adadin abin da Allah ta'ala ka shata masa zai samu kafin ya mutu me zai shigo hannunsa kafin ya koma gare ka sannan ya Allah ina zai zauna a wani gari a wani yanki a wani layi a wani anguwa mun gane ko sannan ya Allah yaushe zai mutu shi wannan mala'ika zai ma ubangijinsa wannan tambaya a lokacin da ya yake rike da wannan dukwan maniyi kun gane ko yake rike da dukwan maniyin da bai tare da shiga mahaifan wata baiwa Allah ba kun gane da ba da kyau fa ya kulu sai Allah ta'ala ya ba wannan mala'ikan ansa sai ya ce da shi zurfi, in mil kitabi ka kalli uwan littafi wato lokacin mahfuz fayanzura sai shi wannan mala'ika sai ya kalla fayanzura zura fil lauhil mahfuz sai ya kalli lauhul mahfuz fayan judu fihi rizqahu wa asrahu wa adalahu wa amana yana duba lauhul mahfuz sai ga gashi nan an buɗe babin chapter guda na wannan bawa a wannan chapter a wannan babin an rubuta iya arzikin da wannan bawan zai tara. An gane ko? Iya abin da zai samu. ba ragi ba kari an riga an rubuta shi yasa a wani ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce kar ku yadda jinkirin arziki ya sanya ku ku ci dukiyar haram domin ku sani anna ruhal anna ruhal qudus na fasa wato na fasa fi rauhi mala'ika jibril ya yi kusa a zuciyata annahu lan tamuta nafsun yanda al'amarin yake zamiru shani wal ya wal bayan annahu yanda al'amarin nan yake lan muta nafsun ba wata rai da za ta mutu hatta ta takmila rizqaha a sai ta gama kammala arzikinta ba ka ƙetara arzikinka ba ka kasa isa rabanka duk abin da Allah ta'ala ya rubuta ma za ka samu to ba za ka mutu ba sai ka samu in da jama'a da kyau da haka istifsa'ul rizq istifsa'ul rizq tinkirin arziki Allah ta'ala ce wato ma'aikin Allah ya ce kar ya kai ku zuwa ga an taqalibuhu bi ma'asiyatillah an taqalabuhu bi ma'asiyatillah kar ya kai ku zuwa ku nemi wannan arzikin wanda saba Allah da saba ma Allah da cin haram da cin kamiya miya don kun ga cewa wato wadatar ku ta yi jinkiri duk abin da Allah ta'ala ne ku zai baka rubutacce ne kuma za ka samu aure dai wannan ko ba zai sa ka ba ka shantake kai ta tawakul ka ce to ai shi ke randa na ɗaka Allah ke ba ta ruwa inda haka ne Allah ya riga rubuta abin da za ka samu bara bubanta mun gane ko a'a akwai kuma al'akhdhu bil asbab ittikhadhu al asbabi sunnatun ka rike kai ruko kai ruko da sababi mun gane ba a ganin Allah madaukakin sarki yadda ya ce wa Maryam khuddi ilayki al-jaz'a tasaqitun nahl walau sha'a taha wa min ghairi wa min ghairi jaz'atin haka wani malami ya ce alam tara anna Allah qala li maryama wa khuddi ilayki al-jaz'a tasaqitun nahl walau sha'a taha wa min ghairi jaz'atin Allah ce da ya ce wa Maryam ta girgiza tushen dabino inda a so sai ya bata ba sai ta girgiza ba so ake a koya mana sai ka tashi ka yi yunkuri ka tashi ka nima. amma yunkurin ka kuma ba shi zai baka ba za ka yi yunkuri ne a matsayin sabab amma waye almusabbib shine Allah ta'ala shine wanda zai baka mun gane ko to za a rubuta arzikin bawa ta inda zai zauna da lokacin da zai rasu da aikin da zai yi a duniya hatta aikin da za ka yi rubutacce ne kun gane ko abdullahi dan masud ya ce daga nan wa ya akhudhu turaban ladhi yudfanu fi buqatihi to wannan mala'ika sai je dibo kasan ƙasan da anan ne za a rufe bawa in ya mutu bayan ya ga lokacin da bawan zai mutu sai wannan mala'ika sai je dibo kasan ƙasan da anan wurin za a rufe ka kowannen mu nan Allah ta'ala ya san inda za a rufe shi bayan ya rasu in gane ko in ka rasu gidanka na lahira rubutacce ne Allah ta'ala ya san inda za a birni kowannen ma'anan gudun in ya rasu ina fatan mun gane da kyau to daidai inda za a birne bawa daidai nan wurin mala'ikan zai zo ya ɗiba yanzu duk girman makabartan dambo wallahi gidanka Allah ya sani kuma wani ba zai zo shiga maka ba lokacin ka na yi a daidai inda Allah ta'ala ya kaddarta nan za a birne ka ila ma ka sha taka shi lokacin da wanka yi wani gawa Ila san da wanka yi wata gawa ka sha taka wurin Allah ya kaddarci nan ne gidanka nan ne gidanka nan ne kabarinka to daidai saitin wurin a lokacin da za a halicce ka akwai mala'ikan da zai je wannan mala'ika da zai kula da kai a cikin mahaifiyarka to zai je ya ɗibo kura ya ɗibo ƙasan setin wannan wurin kun gane zai ɗan janko kaɗan sai zo ya yamutsa wannan ƙasan da ruwan manikin mahaifinka da na mahaifiyarka kun gane ko sai zama yanzu abu uku ne ruwan mani mahaifinka ruwan mani mahaifiyarka sa'annan kuma ƙasan kabarin da za a binne ka sai a cuɗanya gane ko to sai an cuɗanya ne sai a ije a cikin a mahaifiyar wato a cikin mahaifiyar mahaifiyarka wato a mahaifan mahaifiyarka shine yace wa ya ajunu bihi nutfatahu da wannan kasan na kabarinka da shi za a cuɗanya a cuɗanya da ruwan maniyyin da da shi za a yi ka gane ko ƙauna qauluhu ta'ala Ya ce ai wannan shi Allah ta'ala yake nufi da zance lokacin da ya ce, min ha ku, wa fiha nu'idukum wa min da nukhrijukum taratan ukhra a cikin suratu taha da Allah ya ce min ha ku. da ƙasa muka yi ina ma'anan da ƙasa muka yi ku ai sai da muka dangi ƙasan muka cuɗanya ƙasan da ruwan maniyyin namiji da mace sannan muka samar da kai ashe cikin asalin sinadarin halittarka akwai ƙasan da aka kwaɓa ta da mani an gane ko zai zama kamar gini ne da ake yi a yau ƙasar kawai ba ta gini ruwa kawai baya gini har sai an kwaɓa wannan ƙasan da ruwa sannan ake iya samar da gine-gine haka ne to ruwan mani kaɗai zai zama halittar ɗan adam ƙasa kaɗai ba ta zama halittar ɗan adam har sai an cuɗanya wannan ruwan maniyi ɗin da ƙasa an kwaɓa ƙasa da wannan ruwan maniyi ɗin kun gane ko za a kwaɓa wannan ƙasa da shi za a samar da kai shi yasa Allah ta'ala ce huwa allazi khalaqakum min tin shi Allah shi ya halice ku daga ƙasa ina ma'anan shi ya halice ku daga ƙasa shi ya halice ku daga ƙasa tun kuna cikin mahaifiyarku a matsayin ruwan maniyi Allah ya ɗibi dankin ƙasa ya sanya mala'ika ya ɗibi dankin ƙasa sai aka cuɗanya da wannan ruwan madiyi ɗan, daga nan sai aka samar da ɗan adam da aka a wannan fassarar ta biyu ba ana nufin wai an halitta annabi adam ne da ƙasa ku kuma kuka zama magatan shi ku ba da ƙasan aka yi ku ba shi ne aka yi ku da aka yi shi da ƙasa amma Allah ya ce ya yi ku da ƙasa ne saboda ku cikokinsa ne to a fassara ta biyu kuma ba wannan ba na fere fata ba da Allah mun fahimci wannan da kyau da ni da kai da ita da su dukkanmu gaba ɗayan mu a asalin sinadarin halittar mu akwai ƙasa a ciki da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da mu to sai wasu wasu malamai kuma suka ce a'a abin da yasa Allah ta'ala ya ce huwa alladhi khalaqakum min tin shi Allah ta'ala ci ne ya halice ku da ƙasa. Ina ma'anin watan nan magana suka ce Allah ta'ala ya ce ya halice ku da ƙasa, dubi zuwa ga abincin da kuke ci. Mun gane ko? Dubi zuwa ga me? Dubi zuwa ga abincin da kuke ci. Haka babban malamin musulunci Allah ma Al jaza'iri. ya faɗa a cikin littafinsa aisar tafasir ya ce inna ku ta'ala yu khatibul mushrikina shi Allah ta'ala yana magana ne da mushrikai arna masu bautatawa gumaka mu bi kallakum ala jahilikum Allah yana tozarta matsayinsu yana kunyatar da matsayinsu saboda su kun gane ko wa muntidan bi batilihim kuma Allah yana shelanta barnan kafirai Allah yana shelanta barnan mushrikai masu bautatawa kuma ka fa Allah yana cewa huwal ladhi khalaqakum min tin Allah ta'ala shine ya halicce ku da ƙasa me yasa yace ya halicce ku da ƙasa li anna adama abahum khalaqahu min tin yace saboda annabi adam baban dukkanin yan adam Allah ta'ala ya yi shi da ƙasa ne sun matanasalu minhu bi itibari aslihim daga nan sai aka rika samun ƴaƴa da jikoki da tattaba kunnu da ihinhin din annabi adam mun gane jama'a da kyau shi yasa aka ce an halice su da ƙasa kamar da ya zancen da muka fara karantawa mun gane ko sai ya ce sun ma bi itibarin kaza sannan ana iya cewa an halice ku da ƙasa ku mutane bisa ga la'akari da abincin da kuke ci mu galibi masara ce shinkafa gero misali na can koko haka ne da sauran kayayyakin abinci da doya da dankali duk kayayyakin da muke ci na abinci daga ina suke da ƙasa suke to an kalla abinda kuke ci kuke haɓaka abin da kuke ci kuke bunƙasa abinda kuke ci kuke girma shi aka kalla yasa aka ce an halice ku da ƙasa in gane jama'a da kyau an kalli me kake ci ne, a jikinka ina fatan mun fahimci wannan da kyau da aka lura cewa abincinka daga ƙasa suke daga ƙasa suke kuma wannan abincin shi kake ci kake girma da za a kwana bakwai baka ta abinci ba karke a gama yawo a duniyar nan haka ne to tunda abincin ku ƙasa ne daga ƙasa abincin ku yake kuma shi kuke ci kuke rayuwa ashe ana ɗora ana dorar da rayuwanku bisa ga abin da kuke ci ne in ba ku cin wannan abincin wanda daga ƙasa aka same shi wala Allah mutuwar ku ta zo haka ne to ashe ba laifi bane ba in an ce Allah ya halicce ku da ƙasa dubi zuwa ga abincin da kuke ci daga ƙasa yake to Allah ya ba muna tare sosai eh? ina fatan mun fahimci wannan da kyau suka ce suka ce an kalli wannan ne abincin da kuke ci Allah zai kuwa unsuru hayatikum min dini abincin da wato abincin ku wanda shine sinadarin haɓakar rayuwarku sinadarin girmanku sinadarin ku shine abincin da kuke ci shi kuma wannan abincin da ƙasa aka samar da shi waɗannan su ne maganganu guda uku da malaman tafsiri suka yi masu ƙwari wajen daidaita waɗannan kalma da Allah ta'ala ce huwallazi khalaqakum min ne. Allah shine wanda ya halicce ku da ƙasa don ka azo a samu wani likita na zamani mun gane ko sai ce ai shi ya yi bincike ya yi research ya gano cewa ai ba da ƙasa aka yi ɗan adam ba da mani ne sai a ce yi kuma ga ƙur'ani yana cewa an halitti mutum da ƙasa da aka sai ce alƙur'ani ya faɗo maganar da ba da ne sai a ce a'a rashin ganewa a ƙwaƙwalwar ka take malaman tafsiri malaman musulunci duk sun yi bayani me yasa Allah ta'ala ya ce ya halitte ni ya halitte ka ya halitte ka da ƙasa dubi ne zuwa ga ɗayan abubuwa guda uku ko dai an faɗa haka ne dubi zuwa ga shi kakanmu annabi adam da ne aka yi shi da ƙasa da aka mu magadan shi ne kun gane ko abinda aka yi babanka da shi in an ce da shi aka yi ka mai laifi in gane jama'a da kyau za ka koma ne ka ci asalin gadon gidan ina fatan mun gane Shi ne asalin asalinka daga adam kake ina fatan mafunci wannan da kyau ko kuma ya zama an ce an halitte ka da ƙasa dubi zuwa ga cewa a sinadarin halittan ka tun kana ruwan maniji an cakuɗa shi da ni an cakuɗa shi da me an cakuɗa shi da ƙasa ko kuma ya zama cewa an dubi irin abinci da kake ci wannan abincin dukkan shugaba ɗaya daga ƙasa yake gane da kyau shi kuma kake ci kake bunƙasa shi kake ci kake girma shi kake ci kake haɓaka shi kake ci kake kuzari kake kuzari kan wannan sa aka ce an halice ka da ƙasa mun gane jama'a za ka yi hana fasarorin duka kai aiki da shi. mun gane jama'a da kyau ka ce an kalli waɗannan abubuwan ne guda uku duka ya sanya Allah ta'ala ya ce muku kun min Ya sa Allah ta'ala ya ce mana kun min dini ya halice mu da ƙasa mun gane jama'a da kyau da wannan fassara a gwargwadon waɗannan fassara da kaci za ka yi balansin ayoyi da suka zo kamar haka a faɗin Allah ta'ala huwa allazi khalaqakum min tinin ta cikin suratul al'ani watan nan aya kenan da makamanci yadda da Allah ya ce min ka khalaqnakum wa fiha nuditukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kaga ita ma watan nan aya tana nuna da ƙasa ce aka halicci mutum kun gane da kyau to da kuma su ayoyi da suke nuna annabi adam ne aka yi shi da ƙasa mun gadi da kyau annabi adam ne iblis yana cewa a asjudu liman halatta dinan yanzu na yi sujuda ga wanda ka halitta da ƙasa da turbaya mun gadi jama'a da kyau yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din ka halicce ni da wuta shi kuma adam ka halicce shi da ƙasa mun gane jama'a da kyau sannan da faɗin Allah maɗaukacin sarki alam nukhluqukum min ma'in mahin Allah ta'ala ce ashe ba mu halitta ku ba daga wani ruwa walakantacce shine ruwan mani mun gane ko kaga waccan nan aya ta nuna an halitta ka ne da ruwan mani sannan Allah ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabatale wa ja'alnahu sami'an basira kaga waɗannan ayoyi su waɗannan ayoyin ƙarke da muka ambata su su nan suna nuna an halitta ɗan adam da maniyi ma'ana da ni da kai da sauran jama'a a yau dukkanmu da maniyi aka halicce mu sannan a baya kuma wasu eh, ayoyin da makawa misalin su su kuma suka nuna an halitta ɗan adam da ƙasa wasu ayoyi kuma suka nuna an halitta annabi adam ne da ƙasa to da gwargwajen abin da muka yi fassara da gwargwajen fassaran da ka ji su da shi za ka mu'amalanci waɗannan ayoyi guda shida su da ire-iren su kai balansu ɗinsu babu cin karo tsakaninsu ina fatan mun fahimci wannan da kyau babu cin karo in ka zo kan ayoyin da suke cewa an halicce mu da kafa sai ka ce an dubi ɗayan abubuwa uku ɗin nan da muka yi bayani a baya in ka zo kan ayoyin da suke nuna an halitta annabi adam da ƙasa sai ka ce ƙwarai shi kan ƙasa Allah ya kwaba ya yi shi in ka zo kan ayoyin da suke nuna an halitta ɗan adam da ruwan mani sai ka ce eh ruwan mani da aka cudan ya shi da me da ƙasa ga gaba ɗaya kai balansin ayoyin babu cin karo tsakaninsu mun gane ko duk wani ɗan adam kan watan nan ka'idar ya gudana in banda mutum ɗaya shine annabi isa shine wa shine annabi isa shi kan ba da ƙasa aka yi shi ba ba da maniyi aka yi shi ba ba da komi aka yi shi ba kawai ikon Allah mun gane jama'a da kyau mala'ika aka turo ma mahaifiyarsa Maryam aka aiko mata da mala'ika ya mata bisharan za ta haihu ta ce an na ya kunu li gulamun walam ya stafni basharun walam aku bakiya ya za a yi a ce na samu ɗa na haihu alhalin ba namijin da ya taɓa ni ba wanda ya taɓa shafa ni cikin mazaje sannan ni ba karuwa ba ni ba mutum ya banza ba ni ba ballaka za mu yi tsara ba da za a ce na haiku kuma ba muji ba namiji tana mamakin wannan qala kadhalika kala rabbuki huwa alayya hayyun Allah kala qala kadhalika kala rabbuki huwa alayya hayyun yace haka Allah ta'ala yace shi yana da sauki a wajensa wani na ja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna kai wa kana amran maqdiya Allah ya riga ya hukunta wannan ya yanke cewa zaki haiku ba tare da namiji ba zaki haiku ba tare da miji ba Allah ya riga ya hukunta wannan ba miji ba kuma wani ƙasa ne za a kwaba ba Allah kawai ya kaddara zaki haiku ga Allah hukunta wannan da kyau Allah ya riga ya kaddara wannan shikenan sai ko ta samu ciki sai ko ta haihu fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya marjamu laqad jibti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sawi wa ma kana wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi sai ta bayani qala inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran qisiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'as hayya haka Allah madaukakin sarki ce zalika isa ibn maryam shine tarihin halittarsa shi kan babu babu ruwan maniyi kon ba da kasan aka yi shi ba mun gane da kyau to a nan wurin ne ma babban malami al'imamul maturidi ya fitar da wata zance mai mahimmancin galke. ƙarƙashin ya fitar da fikihun wannan an halarci annabi adam da ƙasa mu ‘ya'yan shi aka yi mu da maniyi sa'annan kuma annabi isa aka yi shi wala shi'a ba ta da komi ba al'imamul maturidi ya ce akwai abin da allah yake so ya nuna shi yasa ya ta haka ya faru mun gane jama'a da kyau yake cewa akhbar Allah ta'ala a cikin tafsirin sa ta'wilatu ahli sunnati wal jamaa ngade ko litta wato tafsirin Al'imamul imam al-maturidi yace akhbar ta'ala annahu khalaqa adama min Allah ya bada labarin cewa ya halitta annabi Adam da ƙasa wa khalaqa banihi wa khalaqa bani Adama siwa Isa ibn Maryam ya halitta dukkan ƴan Adam banda annabi isa min nutfatin da ruwan mani shi annabi adam da ƙasa ‘ya'yan shi kuma da maniyi banda annabi isa wa khalaqa isa alaihi salam ya halitta annabi isa la min tsini wa la min shi ba a halicce shi da ƙasa ba shi ba a halicce shi da ruwa ba me yasa Allah ya haka me yasa Allah ya karkasa yanayin halitta har guda uku wani da ƙasa wasu da maniki wani kuma ba kasan ba manikin me yasa Allah ya haka al-Imam al-Maturidi yace li ya'lamu annahu qadirun ala insha'il halqi la min shay'in saboda mutane su gane cewa Allah yana da ikon ya halittu wani abu ba tare da ya hada da kowane na'ura ba ba tare da ya hada da kowanne abu ba kawai in yaso zai iya halittar abu ba tare da ya samo sinadarin halittar wannan abun ba to Allah mun fahimci wannan da kyau in Allah ta'ala so sai ya halitta abin da yake bukatan ya halitta ba tare da yayi amfani da komai ba ina fatan mun gane wannan yana cikin kimar da yasa Allah ya halicci Annabi Isa ba tare da komai ba wa annahu laqtisasa lil khalqi bi shay'in Allahu akbar kuma jama'a yanda al'amarin yake laqtisasa lil khalqi bi shay'in ba wani abu da za a ce dole sai an yi amfani da shi in za a yi halitta ma'ana ba wani abu da za a ce dole sai Allah ya yi amfani da wannan abin sannan ya iya yin halitta babu babu kai ne dan adam yanzu in aka ce mai waina ce waina kawai aka ce yi waina sai ta za tana gwagwalo idaniya ba za ta iya ba me yasa saboda ba a ba ta kayan aiki ba baka ba ta shinkafa ko masara ko sinadari kayayyakin aiki a dawat da za ta iya tsayawa ta haɗa wannan wainan ba sai ne dan adam ba za ka sana'anta wani abu sai ka samu kayayyaki mabambanta ka haɗa shi ko Allah laktisasa li khalqihi bi shay ba abinda za a ce dole sai Allah ya mallake shi ko ya same shi na kayan aiki sannan ya iya samar da wata halitta a'a ko ba kowane kayan aikin Allah ya so zai halitta halittarsa kamar yadda ya halitta annabi Isa kun gane ko ba tare ma da duk wani nau'in sinadarin halitta ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau to daga nan sai kafure masu musa tashin alkiyama sai zama wala yunkiruna aidan insha alkhalqi wa ihya'akum wa maut wa mautakum daga nan kafure ba za su ƙara musu ba yanda da suke musa cewa ba yanda za a yi a idza kunna idaman nakhira yanzu ya za a yi wai in muka mutu muka rididdige muka zama kasusuwa yanzu ya za a ce wai ai mutunajin mutum a kashe shi su wannan yana ba su mamaki ya za a ce bayan mutum ya ya mutu shekara ɗaruruwa dubbai gaba ɗaya ya narke ya zama ƙasa yanzu ya za a ce a iya tashin shi su suna suna dinjina wannan wa qala alladhina kafaru dan amma mamaki suke sai wannan ya kalli wannan kai nuna maka wani wanda yake cewa an mutu za a tashi sai kai da gaske na ce kwarai wanda yake cewa amma mutu za a tashi akwai shi wane ne alhaji mahaukaci ne ko karya cewa Allah wai ba suna mamaki wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza musiqtum kullu mumattaqin innakum la fi khalqin jadid sai sarka cewa afdara ala allahi alkadiba an bihi janna alhaji karya cewa Allah ko mahaukaci ne yana tabuwan kwakwalwa in ba haka biya za ka ce a mutu a tashi to Allah ya tuya ya nau'anta salon halittarsa ya sanya halittarsa salo-salo kun gane da kyau don ya tabbatar da cewa yana da iko in katin an zama ƙasa ya za a iya tayar da mutum sai a ce farkon halittar ba da ƙasa ba ne da haka in ka zama ƙasa ai ma ka koma asalin kai dama can kai ƙasa ne ba ka kai ƙasa ne An samar da kai da ƙasa ne da ga lokacin da ɗan adam ya mutu aka birne shi a kabari ya zama ƙasa ai rifas kawai ya koma ina ne ya koma asalinsa ne ya koma asalinsa ne da haka a asalin da ba ka aka ɗibi ƙasa aka yi ka yanzu kuma ka juye ka zama ƙasa sai a ƙara ɗiban wannan ƙasan a ƙara jaddada ka a ƙara samar da kai mun gane da kyau material ɗin da aka yi ka shine mai ƙasa to an yi ka ka girma sai ka mutu sai ka narke a ƙasa ka ƙara zama ƙasa to dama can ƙasan aka ɗiba aka yi ka to yanzu ka narke ka zama ƙasa sai a ƙara ɗiban ta a utilizing halittar ka a sabon da wannan halitta ta ka to Allah mun fahimci wannan da kyau ina fata mun gane sannan haka in kana ganin aito kai ba ma ƙasan ba ne sai a ce to Allah ya iya yin halitta ba ko ba da ƙasa ba dan me ba zai iya samar da tashin ka bayan ka mutu wannan yana cikin hikimomi da ya sanya Allah maɗaukakin sarki nau'anta nau'o'in halitta daban-daban kuma yake mu'amulantar mu in zai mana magana ya kira mu da kowanne ko ya ce an yi mu da mani ko kuma ya ce an yi mu da ainihin ƙasa kowanne Allah ta'ala Ya so yana faɗa mun gane jama'a da kyau sai ya ce li annahu la yahdu dan dan adam in ya mutu ai la ya hadu ba zai kubuta daga ɗayan abubuwan nan ba na ɗaya in ma an saru turaban ko dai in mutane sun mutu su zama turbaya in gane ko su zama ƙasa au ma'an ko kuma mutane in sun mutu su zama ruwa ina fatan mun gane au wala za ko kuma in sun mutu su zama su ba ruwa ba su ba ƙasa ba fa'iza ra'au annahu khalaqa adama min tinin in mutane sun ga cewa Allah ta'ala khalaqa adama minas at ya halicci annabi adam da ƙasa wa khalaqa sa'ir al min ma sauran mutane da dabbobi kuma aka yi su da ruwan maniyi wa khalaqa isa alayhi salam la min khadaini shi kuma annabi isa aka halicce shi ba da ruwan ba ba kuma da ƙasan ba kai fa an karu in shaƙal halki ba'adal maut ya mutum zai dawo ya musa cewa Allah ta'ala ba zai tayar da shi ba bayan ya mutu wa huwa la yakhlu min hadhihi alwujuhi allati zakarna alhalin mutum ba zai kubuta daga ɗayan cikin fusakun nan da muka ambata ba ko dai zanto asalinka ƙasa ne ko kuma asalinka maniyi ne ko kuma asalinka ba komi ai bai wuce haka ba mun gane ko to ta kowane angul ka zo ta kowane kusurwa ka zo cikin waɗannan kusurwoyin guda uku Allah ta'ala ne ya yi ka kuma yana da ikon ya tashe ka gobe alkiyama wa yakunu dalilan ala munkiril ba'ath wannan sai ya zama dalili ga masu masa tashin alkiyama ba'adal mauti bayan mutuwa ala tahriya masu ganin cewa in mutum ya dade ya dade ai ba inda za a ci ce an iya tayar da shi mun gane jama'a da kyau to haka al-Imam al-Maturidi ya ba mu wannan fa'ida cikin wannan aya al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa ya ce wannan aya dalili ce akan cewa asalin halittar mutane gaba ɗaya bal asalin halittar dabbobi da mutane duka da asali ne maki da awakai da shanu da macizai da kwari dukkan mu asalin mu ne daga annabi adam ne shi yasa ba bukatan ka rika walakanta wani dabba ko ka azabtar da shi duk dabban da ba a baka dama ka kashe ba to kar ka kashe shi ko ka cutar da shi domin duk asalin ku ɗaya haka al-imam al-qurtubi ya faɗa a tafsirinsa da yazo yake ma ainihin watan nan aya ce asalin ku gaba ɗaya guda ɗaya ne ina fatan mun gane da kyau sannan a gurguje Allah madaukakin sarki ce sun makaza ajala Allah ta'ala sai ya kaddara ba ajalan sai Allah ta'ala ya sanya muku lokaci a nan wurin kaza ajalan kare da muka ji Allah ta'ala ya sanya muku wato lokacin rasuwanku wa ajalun musamman inda ku sai kuma lokacin tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya barwa kansa sani sun ba an runa sannan kuma kuka ci gaba da jayayya akan cewa ma ba za a tashe ku ba ko akan cewa Allah bai tantance aka dai tashi da bauta ba al-imamu shawkani Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin littafin fatkul kadir ya ce Allah ya zo da kalman summa saboda tsakanin halittar mutane da mutuwarsu akwai tazara shi yasa Allah ta'ala ce summa mun gane ko yace kuma wa qad ikhtalafa salafu wa man ba'dakum fi fil ajalay malamai magabata da waɗanda suka biye bayan su sun yi sabani wajen fassara wannan lafazin al'ajal guda biyu da suka zo a cikin aya sun qada ajalan wa ajalun musamman inda kaga lafazin ajal har guda nawa mu gaba ɗayan su malaman tafsiri sun yi sabani wajen fassara su mun gane ko haka ya faɗa a cikin ainihin littafin shi fathul kadir al-imam shaukani yace to amma zantan da yafi ingancin an ce qada ajalan shine ana nufin Allah ya hukunta musu lokacin mutuwa wa ajalun musamman inda ku Allah ya hukunta lokacin da za a yi tashin alkiyama mun gane ko yace an ruwaito wannan daga Abdullahi dan Abbas daga Sa'id ibn Jubair da kuma Al-Hasan da Qatada da makamantansu ina fatan mun fahimci wannan da kyau Al-Jabir Jabir al yake cewa sun maƙaza da ajalin ko kuma sun makazali kullin ajalan sai Allah ta'ala ya ƙaddarta ma duk wani ɗan adam lokacin da zai rasu wa kuwa umruhul muhaddadu lahu shine lokacinka da aka iyakance maka wanda in ka zo wurin zaka rasu zaka tsaya wa kaza ajalal hayati kulliha Allah ta'ala kaddarta lokacin da kowa zai bar duniyar nan alladhi tantashi fihi wanda duniya za ta kare in lokacin yayi wa kuwa musamman inda wannan lokacin shine Allah ya bar wa kansa sani ma'rufun lahu a wurin Allah sanannen lokaci ne sanda za a yi tashin alkiyama la ya'rifuhu ghayru ba wanda ya san sanda za a yi tashin kiyama in ba shi Allah ba kun gane ko ko mala'ika jibril ya zo ya tambayi ma'aikin Allah bai ba shi ansa ba ya ce wanda yake tambaya ai wanda ake tambaya bai kai wanda bai tambaya sani ba ko wala yattali wa alayki siwaku Allah ba wanda ya nuna ma san da za a tashin alkiyama sai ce wal hukmin aliyatin ahfaku saboda wani hukunci mai kima mai daraja shi yasa Allah ta'ala ya lullube ran da za a tashin alkiyama sun antum ayyukan mushrikuna sannan kuma ku mushrikai al jahalatu mushrikai jahilai tashukkuna fi wujudi tauhidihi fi wujudi tauhidihi sai ga kawai mushrikai kuna shakka wajen wajabta kade ta Allah ta'ala da tauhidi wa qudratihi ala ihya'ikum ba'da mawtikum kuna yin shakka wajen ikon Allah kan ya iya tayar da ku bayan kun mutu likisabikum wa mujazatikum dan ya muku hisabi ya sakan ya muku alakatikum a gwargwadon aikin da kuka yi khairihi wa sharrihi hasnihi wa sayyihi ya sakan ya muku a gwargwadon aikin ku na alkhairi ko na sharri kyakkyawa ko mummuna sai ga kuna musu haka mun gane jama'a da kyau shine fassaran fadin Allah maɗaukakin sarki wa huwa kadi wa huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamman inda indahu summa antum tamtaruna mun gane jama'a da kyau Abin da ya rage mana wata matsala fara ɗaya gagaruma mun gane ko shine wato Allah ta'ala nan wurin ya ce ya yi sanyawa wa kowa lokacin da zai mutu yanzu ana ba ko ana rage maka in an rubuta za ka shekara sattin a duniya ka iya ka mutu kana ɗan shekara hamsin a rage ma goma in an rubuta za ka shekara sattin a duniya wani dalili zai iya sawa a ƙara maka shekara goma ya zanto sai ka kai saba'in haka zai faru ko ba zai faru ba an tattara ire-iren waɗannan ayoyi ciki akwai watannan aya ta cikin surtul an'ami ita da makamantanta duk aka tara suri daya Da aka kai su gaban al-imam ibn aka yi masa tambaya aka ce akramaka allahu zai yi Allah ya kara ma mutum shekaru doriya akan shekarunsa da ya diba masa ko ba zai yi ba al-imam ibn ya kaɗe alƙalaminsa ya ba da an san watannan tambaya a cikin littafin majmu'ul fatawa in Allah ya kai mu gobe da wannan maganar za mu fara karyawa insha Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu dakata kafin cikan lokaci cip akwai ainihin tambayoyi haka ga su a gurguje ba lokaci balle ba fara da bayani akan su zan ba da amsar su haka a tuntungule a tambaya ta farko bayan mai tambaya ya yi sallama yake cewa akwai zakka cikin tegin da aka siya dan in lallura ta saso a siyar ma'ana mutumin da ya sai fegi amma dan ijiyan kuɗi shi ba ya siyar ya siya ne dan kasuwanci ko kuma dan yi amfani da shi ba yana gudun kai ya bar kuɗin a hannunsa ko a banki ya lalata kuɗin zai je samu kuloci siya in wani abu ya taso sai siyar da wannan kulotin sai siyar da wannan fegin sai hidiman gabasta to zai fita masa da zakka kuma ce in za a yi masa zakka yau shekaran fulotin goma a shekaran fulotin biyar ya ce fulotin ya shekara biyar zai fitar mace da ni shekara biyar din ne bil hakika jama'an musulmi wato irin wannan kadarorin ba su da zakka ba a fitar musu da zakka wanda aka yi sabani kai shine uruzut tijara kayayyaki da aka mallaka don kasuwanci kamar gidajen haya kamar fulotai din don kasuwanci na sai fulotin nan na je gari ina neman mai siya da ya siya ya bani riba in siyar da sai wani in siyar da sai wani bulotan da nake siya don kasuwanci to su ma akwai sabani a kansu amma zancen daidai ko wanda maskabar mu ta malikiya a kanta take akan wannan zancen suke shine akwai zakka a rudu tijara kayayyaki na kasuwanci amma duk abin da ka siya irin wannan dan ije kuɗi to ba za ka yi zakka ba sai ran da ka siyar in ka siyar kuɗin suka shekara sai ka fitar masa da zakka mun gane ko shine zancen da shine ya fi shahara akwai masu ganin cewa a'a in ka sai fuloti don ita kuɗi to ran da ka sayar da shi sai kai masa zakka a wannan zancen yana da rauni har sai ya shekara Allah kuma anan wurin a gurguje bar mashiga da nasiha akwai wanda in ya ga duke ke ta kusa ta shekara don gudun kai fitar mata zakka sai je sai fulutai sai cewa fulutan kasuwanci bane fulutan fulutan boye kuɗi ne da aka ba zakka to ku sani rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura Allah ya san abin da ke cikin kirara kuma duk abin da ka mallaka shi ya baka in kai masa wani dabara to shi ya tashi masa in ya tashi maka nasa to zaka ku zaka zaka gummace kida da karatu zaka ɗanɗana ayanka a hannu dan sai ya kwace gaba da dama nasa mun gane da kyau tambaya ta biyu yana cewa ne na yi noma noman da ake fitar ma da zakka sai ban fitar masa da zakka ba sai yanzu da ramadana dan lada na ya fi yawa in gane da kyau gaskiya kayi kuskure ana fitarwa da amfanin gona ana bukatar nan da nan a fitar masa da zakkansa da ka cire shi ka fitar masa da zakka ba wanda yake sai ka jinkirta sai da ramadan hatta mawadata waɗanda suke fitar da zakka wanda wasu ce sai da ramadan ba daidai bane ka ce dole sai da ramadan kawai in dukiyar ka ta shekara ko da ramadan ko ba da ramadan ba za ka fitar mata zakka balle kai ka kai noma sai kai ta ijiya kai ta ijiya ka ce wai sai da ramadana dan zakkan kai biyawa. ko in dan ladan kai biyawa. wannan kuskure mun gane ko to sai tambaya ta kuma yake cewa wai an ba shi gero an ba shi gero sai sai rashin shinkafa yayi laifi ba kai laifi ba shi kuma wannan yana cewa ne yayi mafarki ne da rana ya mafarki kamar yana tarawa da wata da rana ɗin nan da watan azumi ya ce sai da ya farka sai bai samu ruwa ba a ƙarke sai ya taimama sai ya sallar a zahar ya sallar da aka mai taimama bai samu ruwan ba har sai bayan sallar isha sai ya samu ruwa sai ya wanka to yanzu zai maimaita kallolin can na baya ko ba zai maimaita ba wato asali jama'an musulmi asali in an samu janaba wanka ake yi in ko ba ruwa gaba ɗaya to taimama ake yi in ba ruwa gaba ɗaya sai ai taimama mun gane ko to in kai taimama duk sallan da kai da wannan taimaman to ko da ka samu ruwa ba bukatan kuma ka maimaita ta shine zancen da yake inganci mun gane jama'a da kyau amma a nan wurin abin jan hankali a nan wurin shine kar ya zama ga ruwan akwai illa kawai ba shi da zafi ne Gafarwa bai da zafi amma to sai kuma ka je kai taimawa wannan ba daidai bane mun fahimta da kyau za ka je ne ka ma shi da za ka yi amfani da shi jama'a musulmi saboda kurewar lokaci za mu dan ba da dama ga mutum ɗaya ko mutum biyu in yana tambaya haka na baki na alaikum salam eh wato ita addu'a ba ta faɗi haka nan kawai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda ya addu'a Allah zai mishi ɗayan uku ko dai Allah ta'ala ya kaddarta abin da ka roƙa ya baka ka roƙa ya baka sai ga ya baka ko kuma Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka da wani daga wata fitina ko wani bala'i ko wani tsuntsayi da zai afka raba gobe ko jibi to sai kai addu'a a yau ka roƙi wata bukata sai Allah ya zama bai biya maka wannan bukatar ba amma ya ɗauki ita addu'a ya baka kariya daga wancan musibar da za ta same ka kun gane da kyau daga wancan musibar ko kuma Allah ta'ala ya ije maka wannan addu'an da kai sai a rango ba kiyama ka ci gajiyarsa mun gane da kyau babban malami wato alimam imam al-ghazali a cikin littafin iya ya ce addu'a ba ta kawar da kadara amma tana rangwanta ta sai ta zo da sauki an gane ko in Allah ya kaddarci mutum zai yi akdar zai yi hatsarin mota to in yi addu'a hatsarin motar sai ya zo masa da sauki ya danganta da ƙarfin addu'an da ƙarfin kadara kun gane da jaka malamai ke fara in addu'ar taka tana da ƙarfi ƙarfin gaske to tana iya warkar wannan kaddaran ma gaba daya ta fasa ta ba za ta tasiri ba ba za ta same kan ba ya danganta da ƙarfin me addu'an ka dauka za ka yi addu'an sai da kaiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama salati kuma ka ci halal ka sa halal ka zauna inda yake halal ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sa'annan ka tsarkake niyyanka dukkan sharɗan karɓan addu'a ka cika to in za ka iya ce karo da wani addu'a da wata kadara ku karanta littafin tofatu zakiri na imamu shokani sai ce karo da wata mai sai ce karo da kadara sai ta warge ta mun gane jama'a da kyau yasa kullum ana buƙatar a yi addu'a takobi ne na mummun zai rage kadara ina fatan mun gane da kyau na wa alaikum salam ha to bai to mutumin duk da ya mafarki sai mafarki kaman yana tarawa da wata da ya farka sai bai ga bai maniyi ba bai fitar da maniyi ba to wannan shi ko wanka ba zai yi ba saboda hadisin innamal ma'u min almai, mai mun gane ko duk mutumin da ya mafarki kaman yana tarawa da wata da ya farka sai bai ga cewa ya yi inzali bai fita maniyi ba to wannan mutum ko wanka ba zai yi ba mun gane ko saboda wancan hadisin malamai sun dawo da shi kan abin da ya shafi mafarki ne innamal ba'u min al-ma innamal ba'i innamal ba'u min al-ma'i Allah ta'ala ya dace da jama'a da eh Eh. yana da ne magana dangane da karatunmu na shiga filin mutane ko wani abu ko hanya ko sai ka ce ya sai gida da ya sai gida daga baya sai ya ja harawa na gidan komi eh to wannan shine abin da aka yi nasiha akan shi jiya duk wani mutumin da asalin wuri ba na shi ba ne baya cikin inda aka shata masa ya sai amfani da wannan abin ya masa wani aiki yake banci kanshi da wannan abin ya ci gudu kuma za a yi masa nasiha don ma'aikin Allah ce za a natsa wannan ƙasan a dora masa a kan tsaron gobe a kiyama mai tara da wannan Allah ta'ala ya datar da mu Allah gumba bata wani tama ana haza ni cima a makulukan. waje al kana na tafarraka mai nuna rahmatuka ya arhamar rahimin la kuma barik lana wa barik fina اللهم بارك لنا وبارك فينا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاتبنا كما وعدنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تخلف الميعاد حسبي الله ونعم الوكيل وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت من وأتوب إليك والسلام عليكم